ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون kuma hakika mun buga wa mutane misalai daban-daban na alheri da sharri da gaskiya da bata da imani da kafirci da sauransu a cikin wannan alkur'ani da aka saukar wa annabi muhammad domin kwaɗayin ko za su yi izina da misalan su yi aiki da gaskiya su kyala bata